wanda ya yi daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2017 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a babu ƙaunin layi ta'ala na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu ƙaunin layi ta'ala ala la'natullahi ala zalimin babun maganar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ala ku saurara la'natullahi ala zalimin inuwan Allah ya tabbata ga azzalumai حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن معرز المازني قال بينما amshi أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه an karɓo daga safwan bin muhris almazini yake cewa ana nan wato ina cikin tafiya tare da umar tare da abdullahi bin umar radiyallahu anhuma akhizun bi yadihi ina mai riko da hannunsa idza arada rajulun faqal sai wani mutum ya bujiro sai ya ce kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fil najwa yaya ka ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa game da ganawa mai manzon Allah ya faɗa game da ganawa فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai ya ce na ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa inna allaha yudni almu'min lalle Allah ta'ala zai kusanci mumini fa yad'u alaihi kanafa ya sanya ainihin kulawan shi a gare shi wa kuma ya rufa mai asiri an gane ku Allah zai kusantar da mumini kuma ya kusance shi ya sanya ainihin kulawarsa a gare shi kuma ya lullube shi ya rufa mai asiri ta inda mutane ba za su san aibin shi ba fa yaqulu ata'rifu dhanba kaza sai Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce masa shin ka san laifi kaza da kai ka san rana kaza ka yi laifi ka san rana kaza ka yi laifi a ta'rifu dhanba kaza shin ka san laifi kaza da kai fa yaqulu na'am ay rabb sai bawa ya ce na'am ay rabb ay ya rabb yace ya ubangiji duk wayannan laifuka na san da su nayi wannan laifi hatta idza qarrarahu bi dhunubi har sai idan Allah ya tabbatar masa zunubansa duk kurakuran da ya aikata a wannan rana Allah zai tabbatar masa wa ra'a fi nafsihi annahu halaka sai shi wannan bawa ya gani a cikin ransa cewa lalle fa ya hallaka ko ba ka ba idan har za a gaya maka duk irin kurakuran da kake yi ai tunanin mutum mutum zai ga cewa lalle fa ya hallaka ko ba ka ba to Allah ta'ala ya gama gaya ma bawa duk zulban da yake yi rana kaza ka yi laifi kaza rana kaza ka yi laifi kaza rana kaza ka yi laifi kaza idan bawa ya ga an yawaita ambaton wannan sai bawan nan hankalin shi ya tashi jikin shi ya mutu ya gani a cikin ransa cewa fa ya riga ya gama halaka qala satartuha alayka fi dunya sai Allah ta'ala ya ce to kwanta da hankalinka na rufa maka asiri game da wannan zunubi a duniya ban gaya kowa ba ba wanda ya san kai wannan laifi sai ni kadai kawai wa ana aghfiruha laka al-yawm kuma ni zan gafarta maka wayannan zunubai a yau dinnan nan fa yuqa kitaba hasanati sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa wa amman kafiru wal munafiqun amma kafiri ba amma kafiri da kuma munafiqai fa yaqulu al ashhad sai ainihin shaidu wato taron jama'a su ce ha'ula